Rai da zuciya a ɓoye suna kama a sautari, komai na duniya in an bi a sannu ba za a koka ba. Allah ya huci zuciyarki mai sunan hajiya, ko dai na yi laifi ne. A da yaushe ina ƙoƙarin kiyaye dokokinki. Yau ma na yi yadda kullum na saba yi. Sai dai amma kuma na ga sauyi a tare da ke. Ina fatan dai ba laifi ne muke ba. Laifi kuma sami ne direba, ba ka yi laifin komai ba. To alhamdulillah, bari ne sauri na ɗauko mota. Ya dakata sami ne. Ba na buƙatar hawa mota. Ina son kasancewa kamar wacce gidansu babu mota. Kuma ba ta da wanda zai ɗauke ta a mota. Sai dai da jina. ina so ne na je na hau keke na fef na kasance kamar wacce gidansu babu mota a'udhu billahi wa waye ife ya faɗi haka ai wallahi kin wuce haka ka ga ba wannan nake son ji ba kai ma ka je ka huta kamar yadda kowa yake huta ina ni ina yin hutu ai aikinki da yin hidimarki su ne hutuna kamar yadda alhaji ya gargaɗe ni ka ga saminu ai yadda na ce ita libabatan haka kuka da ita wallahi ka ji ni muka ita to Allah ya kyauta amin to yanzu kai ya kake ganin za a yi in dai kawai na bawa Allah sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai ka ganta wallahi ba sai an ce komai ba da ka rufa kanka asiri karka ce komi kuma Allah ya sa ba kallon kayan sawa kake mata ba domin wallahi ta tafi ƙarfinka ba ma kai ba wanda ya fi ka, bai samu gurbi a gurinta ba a'a haba abokina to me ya zafi ai dama na san wannan da kake gani fi ƙarfi na yanzu a ce ma in so waccan dan Allah ya da libabatu ka ga mai fesa kowace ƙwarya akwai abokiyar karawarta to Allah ya rufa mana asiri zauna ka ji kwanan nan na fara ganin ta a nan amma ko da na tambaya sai aka ce ta fi shekara biyar a unguwan mahaifinta yana da kuɗi sosai kuma sannan ba mu a ƙasan nan yake da zama Cak! lalle ku wannan ba irin namu bane ba da ganin ta ka san idan an latsa madara za a gani ba jini ba amma fa an fara kai mata hari domin kwana biyu ina kula da shige da fitanta na ga wani fusatacce yake bibiyarta amma fa shi ma fama yake domin bai samu shiga ba har yanzu <laughs> to ai da ni ban dora aka ba kawo ko ai na zo lafiya ko eh kayi magana wai dan Allah baka san kana takura min ba na baka hakuri na baka hakuri ya kake so na yi maka wannan shi komai sauki amincewa kawai ake bukata Ba zan amince ba, kuma wannan ita ce amsa ta kaɗai ta ƙarshe. Ina matuƙar mamakin yadda ke nuna halin ko da zuciya. Ta yadda nake faɗi da shi. babu in ka fuskanta. Kowa ya saka. Sai ka bincika. zuciya A ko da yaushe ita take ƙara ingiza ni akan neman soyayya kuma take ƙara haƙurƙurta ni. akan juriya akan kalubalen da zan fuskanta a kai mace irina dole sai da kalubale kuma ina so ka karasa wannan a ranka ba ba na wani kalubale da na fuskanta a akan gina a ƙarshe kuma ina mai shawarta ki kada ki ruɗu akan yadda kike wa soyayya izza domin ita soyayya makauniya ce a garin neman hanya take jefa kanta inda bai dace ina mai ƙara gargaɗa ka da cewa ka ja baya da ni idan kuma baka fahimta ba zan sa a fahimtar da kai da yaren da zaka fahimta dole sai yana na taso ne domin duk abin da rai yake so yana haɗe da zuciya subhanallah sagir lafiya me ke faruwa haka da wato ya ma ke ce wallahi ku kin ga ban ganki ba ina da sauri am ina zaki je ne haka kai zan tambaya haka da na gadi duk yanayin ka ya canza kaman ba kai wala kin san yanayi ne kawai sai a hankali yanayi to amma sagir wani irin yanayi ne da har zan wuce kaka wuce ni baka ganni ba tabbas akwai abin da yake damunka sai dai idan kawai ba za ka gaya ba tun da ka ɗauki damuwanka ba damuwa na ba ba haka bane libabatu na kasa fahimtar me kamata na yi jikin umma ne ya ƙara tashi kuma akwai buƙatar zuwa asibiti domin ta ga likita subhanallah jikin umma ya tashi kuma to ina za ka je da na ganka kayi nan wajen ai kawai ai gaggawa a kai ta asibiti hakan shi zai fi fafutukar da rage ta yi tun ɗazu kenan kuma gashi na kasa samun ko da rancen kuɗin da zan kai ta asibitin ne kuma gashi jikinta ya yi tsanani sosai in dai wannan ne kada ka damu ka zo mu je gida akwai kuɗi sai in baya sai a je a kai to amma libabatu ta yaya dakata sabi bincike da tuhuma ba naka bane kai dai kawai mu sauri mu je kamar yadda na faɗa maka baki daidai ciwo ba ku au daman bin bayana kake yi kamar wata jela ha ba saminu wai me yasa baka da saurin fahimta ne tuba nake ji ne kamar kin ce saminu me ka dauke ni ne babban mace kuma faran mace alkyabban mata mai babban suna kuma guda ɗaya tamkar da goma sannan ɗaya tal a wajen babanta babu girman kai babu wulaƙanci na ah, kuma ka je ban neme ka ba shikenan na tafi sai kin taho Saminu sannan ka faɗa masa ba na buƙatar ganin kowa a gurin nan saboda duk wanda ya shigo gurin nan ya shigo ne domin ya samu natsuwa da kwanciyar hankali da da duk wanda yake gurin nan matsayin mu ɗaya zaka iya tafiya yanzu dole sai an yi mata aikin abinda likitan kenan ya faɗa abokina ba san ya ne ba waɗannan kuɗaɗen da aka buƙata domin a mata wannan aikin kuɗaɗe ne masu tarin yawa gaskiya ne sagir kuɗin suna da yawa gashi lokacin da aka saka na yi mata aikin ba shi da yawa ina da wata shawara ina jinka wata shawara ce wannan mu je wajen oga abdul mu nemi alfarma ya saka mu a cikin wa'inda za su kaya idan an kawo ban fita ka ba amma kai ka san oga abu baya biyan mutane hakkin su kan kari idan ko muka sake kai a wannan satin ba zai biya a wannan satin ba sai dai ce sai dai wani satin mai zuwa haka ne sagir kai gaskiya ramar da shaf mafita muke nema shi yasa na ce haka sai dai in kana ganin hakan da matsala ma iya koma a nan sammani domin nemo kan mafita ko domin nema kan mafita akan aikin nan kawai sai mu amince masa cewar za mu yi masa zai iya biyan mu kuɗin kafin mu gama to bari na je na samu alhaji tun da ka ga a wancan lokacin kun samu hayaniya da shi za ka gane ina su bambanta wa ya kake inda so kuwa za ya cancanta zuciyar mutum ta fi tsoron mai fusatar ta dukkanin Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ha'a, sigan me ke faruwa ne? Na ki kira wayanka baka daga ba, ka san dai hankali na ba zai taba kwanciya ba ko? Kin kira wayarka? Amma waya take. Wallahi kin ga tana jikina amma asalin take. Ban ma san kina kira na ba. Dan Allah ki yaƙo. Okay to shikenan. ka ya jikin Umma? Jikinta da sauki za a ce, amma likita ya ce akwai yiwuwar sai an mata aiki da gaggawa. Inna lillahi wa inna ilaihi. Aiki kuma? Anwar an yi duk yadda kace a yi. Na sani. Na sani dakta. Aikinka yana kyau. Sati ɗayan da ka ƙara akan yadda na faɗa maka hakan ya bada citta haka ne amma na yi mamakin taya ka san wannan magana ka yi mamaki domin wannan ɗabi'ar mace duk mutumin da muka ba aiki ba ma zira mai ido mu bashi sakaka sai mu bi diddige mun ga zai aiwatar mana da aikin mu sai yanzu na fuskanta domin ba ma son kuskure a cikin aikin namu an gama anwar sannan kuma kada ka sake kai wani abu ba tare da sani na ba a wancan fannin na faɗa maka kada kuskura ka ce za ka yi gaban kanka domin hakan ba zai maka kyau ba daga yanzu ba za mu ƙara haɗuwa fuska da fuska ba sai dai za mu ci gaba da waya ba damuwa gobe babu in ka fuskanta sai ka bincika za ka gane ina su bambanta waye haƙaƙe inda so kuwa za ya cancanta ina jin kilba zuciyar mutum na gode ta fi tsoron mai fusatar ta dukkanin masoyi ba zai cutar da mai so ba to shi kenan Allah kai mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah ka san halin da nake ciki ya Allah ka mu mafita yawwa abokina dama tun azikai nake jira ya ake ciki an dace kuwa tun jiya nake zuwa gidansa ban same shi ba sai yau yawa to ya kuka da shi ya ba wa gali aikin kuma ko da a ce bai bashi aikin ba to ba zai ba ba saboda ya je haushin abin da kai masa matuƙa da gaske domin da a ce da kai muka je ba zai tsaya saurare mu ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abokina na shiga uku yanzu shikenan dan Allah ya zan yi lokaci bai kure ba har yanzu sagir yanzu yana karɓar kuɗin nan babu inda nan tsaya kai tsaye zan nufi asibitin nan in je in biya kuɗin aikin nan jami'ai masu kaɗaya suke yi ne har yanzu ba fito Yau wasa gir zuwa da kai ya fi saƙo. Gaskiya ne Sakina. Ƙaramin bayani yadda zan gane. Gaskiya ne Sakina. da shinki da zan shiga. Saboda ina buƙatar kuɗi cikin gaggawa ne. sosai yake Allah ka taimaka min ki man ɗaukan farko zan yi zubi biyu da aka yi na baya ma'ana zan zuba su take anan wajen tab ijan ana wata ga wata to gaskiya ba zai yiwu ba domin adashe na na manyan mutane ne daga 'yan kasuwa sai ma'aikata su ne a ciki in ka fita aiki so ɗaya sai ka shafi wata ɗaya baka ƙara komawa wajen aiki ba to a haka zan ɗauki kuɗin mutane na baka daga baya na dawo ina wallahi tallahi a hajiya sakina insha Allah hakan ba zai faru ba da sake wannan ake kira tafiya a duhu lubabatu sagir ku yi haƙuri hanya Allah tana da yawa haba an ta na ki yadda da ni wallahi insha Allah ba za a samu matsala ba ko kaɗan ke lubabatu na fi ki sanin rayuwa don haka ba abin da zan yi ita kuma Allah ya bata lafiya lubabatu sagir ku yi haƙuri ku tafi hanya Allah tana da yawa ba zan iya tuna komi ba yanzu tunda anan ta ki to yanzu me abin yi shikenan babu damuwa komai ya zo ƙarshe kaki damu akwai hanyar zan bi in je in samu insha Allah ki tafi gida ka tabbatar hakan ba matsala insha Allah yauwa gashi nan ma ya fito alhamdulillah ai guri yayi kango yayi yayi kyau sosai tunda kaga kasan gashi an masa dbc duk wanda aka kawo zai siya ba za a samu bata lokaci ba insha Allah ina takardun yanzu takardu akwai su suna nan a cikin gida kai dai kawai kai gidan nan kuɗi ai kamar yadda na gaya muku kuɗi ba matsalar alhaji ba ina yi wa kangon nan kuɗi wallahi da na gaya masa zai biya dan wallahi duk inda zai siya sai abin da na ce ku dai kawai abin da nake so da ku takardu su zama redi kuma ku san nima da fitata a halin yanzu ba mu da isasshen lokaci kawai yanzu ka faɗa mana domin aka yi gidan kuɗi tunda kun matsa kuma kun tabbatar min da cewar komai yana kusa zan takura alhaji in matse shi wannan gurin zai ɗauki dubu ɗari biyu baya wannan gurin to ba ka ganin duk yara sun huhu da bulo ɗin a haka ma za a siya ne saboda taimakon da kuna cikin wani hali na rashin lafiya kaga ni fa ba doguwar magana zan tsaya ba ni kofa a buɗe take in kun je kun yi shawara kun sallama ku neme ni zan fito sai an jima har yanzu na ga fahimtar tarki su tari saurayi ya furtawa mace kalmar su shine mutunci da mutuntawa hasali ma shine daraja ga ya mace sabanin a ce ita ce za ta furta mai kalmar su ko makamancin haka kada fa ka manta lokaci ka bawa kanka da zarar lokaci yayi tashi za ka yi tafiyar ka don haka ka yi gaggawar aiwatar da abin da ya kawo ka na saurare ka ne kawai saboda ka fara danganta ni da kalmar girman kai ni kuma na tsani kalmar girman kai kuma na tsani mai yinta ko da yaushe zama da ke karin ilimi ne yanzu kuma na ƙara samun wata madafa da farko na yi tunanin kina haɗe kirɗin yanki kamar yadda na yi zato da farko kin fi son a haɗe da ke a guri na musamman Ni yadda ka ɗauke ni a haka za ka ci gaba da kasancewa da ni ko da hakan yana nufin rashin dacewa lokacin ka ya cika kana iya tashi ka yi tafiyar tabbas mahaifiya tana da muhimmanci kuma a kanta za ka iya aikata komai domin farin cikinta. Malam, kai waye kuma akan me kake magana? A kanka da kuma mahaifiyarka da take kwanciya asibiti sai kuma gidan da kake yunkurin salwantarwa. Salwantarwa kuma? Kaga malam, idan ma turo ka akai, to fa na fi ƙarfinka. Taimakon ka kawai nake son yi. ina ga a maimakon ka sai da gidanku wanda shine ɗayan mallakin ka kai da mahaifiyarka na san da aka haye idan har kana bukata akwai aikin da nake so in baka wanda za ka iya bayarwa a mahaifiyar ka aiki har kuɗin rara. idan kai kokari ka mai da hankali ka kammala aikin kafin lokacin da za a yi wa mahaifiyar ka aiki ka shiru baka ce komai ba amma fa ka sani neman lafiya baya buƙatar tantancewa ko wani dogon nazari naji zan yi amma wannan wani irin aiki ne karka mu saman nan bawai zan kira ka faɗa ma duk yadda za a yi ayo Allah na ina fatan dai ka biya kuɗin aikin nan don na ƙago a umma aikin nan ta samu lafiya gaskiya ne abokina kuma ina godiya kwarai da nuna damuwarka akan rashin lafiyar mahaifiyata umma kamar uwata ce ba na so kana yi min godiya akan duk abin da ya zama wajibi a gurina haka ne fesar amma dai kuɗin ba a biya ba sai dai kawai an amma alƙawarin cewa za a biya kuɗin to alhamdulillah tare da bani wani aiki da rana na kammala aikin za a biya ni kuɗin aikin sa'annan sai in biya kuɗin aikin ta masha Allah kaga sai mu yi aikin tare ta yadda za mu yi ƙoƙari mu kammala cikin ƙanƙanin lokaci kaga idan ka ce kai kaɗai za ka yi aiki yaushe haka gama ballantana har aje a yi aiki kai ma dai ka ce wani abu amma sai dai har zuwa yanzu ban san wani irin kalar aiki za su bani ba kamar ya baka san wani irin aiki za a baka ba eh ban sani ba gaskiya kawai da ya ce min zai kira ni za mu haɗu a yanzu haka akan jiran kiran nasa nake yi to shikenan Allah ya sa mu ji amin abokina ina da yaƙinin za ka iya wani aiki eh ina jin haka a jikina amma sai dai sanin abin da ya fi dacewa na yi shi nake buƙatar da in sani yanzu da wannan hoton da kyau kallon fahimta kallon da za ka iya gane shi ko da daga bacci ka farka ba dai garkuwa za ku da ita ba don na san mahaifin wannan yarinyar shahararren mai kuɗi ne na ji daɗi da ka gane wace ce ita domin wannan shi ma alamun nasara ne ko kaɗan ba cutar da ita zan ba kuma inda garkuwa zamu da ita me yasa sa dole sai na biyo ta hanyar eh kuma fa haka ne shiga bayan ka cin nesa ɗaukar hannunka da dama yarinya da ke kan wannan waya ai ta ce waccan Kaka wannan shine zai tabbatar maka da cewa ba ta ba zan ita saboda wannan shi shine gurin zuwa ta kusan kullum Na fahimta. Wani aiki kake so yi a kanta? Ka nemi soyayyarta. Har ita ma ta ji tana son Da zarar hakan ya tabbata. Ni kuma zan baka alƙawarin da na maka. faɗa soyayya da ni? Shi kenan. Ƙwarai kuwa. Wannan shi ne kaɗai aiki. To amma kuma na gani ba son ta nake ba. Ban damu ba. Kawai ka ƙaddara. aikin kuɗi kake yi kuma ban damu da duk wani kalubale da za ka fuskanta ka sa a ranka kawai kwangila kake yi da haka Allah ya bada sa'a Sagir, ka canza kwana biyun nan ba kamar yadda na saba ganin ka ba. ko dai akan rashin lafiyar umman a alababatu ke ce dai ko kike ganin haka domin na san cewa duk da nake ciki kin fi shiga cikin wannan damuwar a asagir ba haka bane gaskiya ni fa har yanzu ban fahimce ka ba Ba fahimce inda zuciyanka ta dosa ba zuciyata tana da matukar rauni in dai akan ka yarda da liba wata komai ya riga ya zo ƙarshe tunda na riga na samu kuɗin da zan biya aikin da za a yi sai dai akwai wata matsala kuɗin ne idan an biya ka ba za su isa aikin ba. Ba wannan ba ne. To menene? Shi kenan kawai. Sanin ma ba shi da amfani. Ni dai kawai abin da nake so ke shi ne dan Allah dan Allah ki kwantar da hankalinki. Sa'an nan ki kyakkyawan lato a kowane lokaci a kowane hali kamar dai yadda kika saba. To shi kenan ba damuwa. Allah ya bada sa'a. yanzu karfe nawa sai yanzu kika ga dama zuwa ji nake karfe uku ake zuwa wa makarantar nan ɗan uwarki tun karfe uku ta zo makarantar nan amma ke yanzu sai karfe hudu zaki zo makarantar nan wai ke ni ban ji motsin yaran nan ba. Fatiya ta je makaranta walida kuma ta tafi zo karatun zai ce ta tafi ko karatu da ba walida walida ba ta da Amfanin walida Dama a ta nan kike ni ma ta nan na kama gidana. Allah sarki ni ma mu yana ta nan haka. Duk da sa na ce idan an tashi ina son ganin ki. Ina so mu magana da ke akan rayuwar halin da walida yanzu take ciki. Gaba ɗaya walida ta canza. Malam kai ba yaro ba kuma da iliminka da hankalinka. Yanzu a ce kamar walida ta fito makaranta ba ta makaranta to ina kake tunanin take zuwa kenan. Yawo walida take ne. Zan baki kuka. sannan kuma da abin da kike so zan baki ni dai abu guda ɗaya nake so ki ba abin nan da kike bawo shi nake so subhanallahi Allah ya kiyaye idan kai dan iska ne ni ba yar iska ba ce ba kuma Allah sai ya saka min akan zargin da kuke yi waye bai san iskancin da kuke a garin nan ba tabban mamaki sha sha sha wawuya zaka wacce bata san abin da take ba bata san kanta ba da abin da kike a garin nan da wannan ɗan iskan kofas ɗin ba abin da ban ji labari ba. Na shi yanzu baba ya ce ki dafa mishi. Kai, ni fa ba baiwar ki bace, kuma ba baiwar sa bane. Saboda haka ɗauki ki ki dafa. Ina ji na? Idan kin gama waɗannan nata aikin, ni ma ina da nawa aiki. Gane? kin ga ki bari wadda ta isa da ni ta faɗa min ta sa ni aiki amma ba ki ko ce ba ki san ni yayi eh, har kin da bakin magana ke da kata ni ba inar ki bane kina ji na ko can ga sigara ne can ki ne ba inar ki ba inar ki mu ba ma kala kina ji na ni hada ki da wannan yaron da mutum ka saki ki dai inda yake kawai dai yana so in yi karatu kuma ya san komai game da ni ya san ni irin su Yawon malam tambayar da zama, ma walida nuku ta biya ita ce yarinyar da nake magana dama ita ce walida nuhu wadda bata ba da kuɗin nan ba ki ba matsala malam ni zan biya kuɗi akwai dalili wannan sirri ne tsakanin ni da ita Allah ubangiji ya ce duk mutumin da ya lalata yar wani shi ma wallahi sai an lalata yarsa neman da nake miki ina son tambaye ki menene alaƙar ki da walida walida ni ba ni da alaƙa da ita ke kuwa kike da alaƙa da ita yarinyar da ban san asalinta ba zan dangana jini na da nata yarinyar ma da yanzu ma yawon banza take a gari it's okay it's okay tashi ki tafi ba da da za ka je ka kira yarinyar nan ka kisa mata munafurci kuma sai ki ce idan Allah ba mu yan kashe ki a wajen nan 747 Media Services will brought you the blockbuster web series Raid the Zutia. Kada ki gudu akan yadda kike wa soyayya Izza domin ita soyayya makauniya ce. Mace iri na dole sai da ƙalubale. A koda yaushe ina ƙoƙarin kiyaye. Tabbas mahaifiya tana da muhimmanci. Idan ma turo ka aka fa na in the sentimental of human right there is no distraction but being yourself is normal being yourself is not attractive amma na yi mamakin taya ka san wannan magana duk mutumin da muka ba aiki ba ma zira mai ido sai mu bi diddige mun ga ya zai aiwatar mana da aiki to yanzu me ka yi rai da zuciya kun samu sabani da shi ne ba dai garkuwa za ku yi ita dan na san wannan yarinyar shahararren mai kuɗi wannan shine kadai aikin ko ban damu da duk wani kalubale da ka fuskanta a kanka ai ni ba na son ta rai da zuciya duk yanda ka a duniyar nan to ka sai ka rabu da wani abu kana nufin ita rayuwa dole ba ta taɓa kasancewa sai da ƙalubale a zahiri kin kun komai amma kuma ke kin san akwai abin da kika rasa girme me zan gani Allah ya dauko da rawansa some people are ready to give the pawn a mission to take the king down but this is not easy to way this is not easy way to take him down rai da zuciya ka sa almakashi ka jatsa igiya abotata da kai me yasa Allah sarki tana can ana nan ana mata aika-aika. Idan ka je ka ce mishi ya shaida fuskar wannan mutumin. Sako zai je mai kamar yadda kika ambata ranki. Executive producer Daud Dorayi. Ba zan amince ba. Na shirya fuskar da irin kalubale. Kada ka tunzura ni na kau da kai akan duk abin da zai faru. Producer Nasir Kabir Muhammad. Wallahi ni ban santa ba. ki Sagir ya ci amanar ki. Bana son ki samun duk wani shakku akan san da nake yi masa Lallai kuwa ka tsallake rijiya da baya Directed by Amin Arrohus 747 Rai da Zuciya. shahararren kamfanin nan da yake kawo muku fina-finan barkwanci na Lagos Production sun shirya muku wani kayataccen shirin fim mai dogon zango mai suna gudu a duhu. Ya na ganku a nan. Tafka ba aka sa ba. ma can din tafka aka sa. Amma wannan abin shune ne. Tabbas abin nan shune ne. Amma su waye suka sa abin nan. A'a, ka gani ko wa'inda nake amma in dai ta tabbata haraka hakan hakan ne Garanti da Allah ɗaya bayan ɗaya sai mun cinye To shi kenan zan yanka ba kuma zan yanka mai gidan naka. Kuma durin kuwa ƙarya ne wallahi Allah. Amma ga ce ƙarya ne kai kuta. Ɗauki ba daɗi tsakanin wasu yanki guda biyu akwai wasu gungun matasa da burinsu kawai su yi tatili da kayan maye su yi marisa ko me zai je ya dawo a ƙarshe ku biyo mu cikin wannan shiri gudu a duhu. Wajen ta baka dinkin kana gara idanu ka ma masiji a jamage a karan bani me ya tsaka da wannan bawan Allah wata biyu zuwa uku aka bashi ɗinki, bai ɗinka mata ba yake na maza to kai yanzu me ya tsaka da ita ba an ce musulmi abu musulmi ba wani abu musulmi koma matan mutane kawai dama ba ƴar uwarsa ba ce ba babu abin da ya haɗa su da ita me kuke tana da shi ah! ko me zai je ya dawo a ƙarshe ku biyo mu cikin wannan shiri gudu a duhu tun me ba za ki bari sai na dawo ba ni wallahi ba na jin daɗi abin da kake kin ci gidanku ba manya ne a gidanku kai ki karɓa mu kyale ni kyale ni kyale ni haba mai gida daga neman taimako na karɓa maka kaya ina abinci na da Allah da annabi wallahi mai gida an samu matsala abincin na kai kuna kokari hakuri za a yi lamar kudin ba a takurawa ne don haka yaushe za ka biya ko kuma kawai mu zo mu tashe ka to dan bakin ciki idan na hau na gyara na hada ta kawo kai kuma ka raba ta ni na kira bakin ciki kware kuwa Allah ya bada sa kawai ki ne ina ya kuma ina su da gyara a na karamin nan aikin wuta kenan ka ga nan baka ga shirya ka ga to dabar hane waya ce waya na makanta kama hanya ka tafi mana kudin laraba ba kudin laraba wai duk kwana bakwai sai a ce sai na bada kudin laraba ba kulala goma ce. ai ma ɗari na ce ai ma ɗari. wane ne dari wane ne ma danyen aikin nan sai ne ina magaci gaya masa ina zo ka ce kan wannan mutum da shaggen karambani yake to billahi lati yadda ya cire wa kazan nan kan shi ma sai na cire masa kai ni ma wani ba shi ne barawa ba ga barawan can ya wata rijiyar lallau da gudun canjarar wannan shiri zai rika zuwa muku a cikin channel youtube ɗinmu mai suna rai da zuciya tv kadai ku danna subscribe sannan ku danna kararrawa domin sanar da ku mu muna saki 747 Media Services will brought to the blockbuster web series Rai da Zuciya. Kada ki gudu akan yadda kike wa soyayya insa domin ita soyayya makauniya ce. Mace iri na dole sai da ƙalubale. A koda yaushe ina ƙoƙarin kiyaye tabbas mahaifiya tana da muhimmanci idan ma turo ka kai to fa na fi karfin ka in the sentimental of human right there is no distraction but being yourself is normal being yourself is not attractive amma na yi mamakin tiya ka san wannan magana duk mutumin da muka ba aiki ba ma zira mai ido sai mu bi diddige mun ga ya zai aiwatar mana da aiki to yanzu me zaka yi rai da zuciya kun samu sabani da shi ne ba dai garkwa za ku yi ita dan na san mafi wannan yarinyar shahararren mai kuɗi wannan shine kadai aikin ko ban damu da duk wani kalubale da zaka fuskanta a kanka ai ni ba na son ta rai da zuciya duk yanda kake a duniyar nan to ka sai ka rabu da wani abu kana nufin ita rayuwa dole ba ta taɓa kasancewa sai da ƙalubale a zahiri kin ba ƙarfin komai amma kuma ke kin san akwai abin da kika rasa sagir me zan gani Allah ya ɗauko da rawansa some people are ready to give the pawn a mission to take the king down but this is not easy to way this is not easy way to take him down rai da zuciya ka sa almakashi ka datse igiya abotata da kai me yasa Allah sarki tana can ana nan ana mata aika-aika. Idan ka je ka ce mishi ya shaida fuskar wannan mutumin. Sako zai je mai kamar yadda kika ambata rai. Executive producer Daud Dorayi. Ba zan amince ba. Na shirya fuskantar kowane irin kalubale. Kada ka tunzura ni na kau da kai akan duk abin da zai faru. Producer Nasir Kabir Muhammad. Wallahi ni ban santa ba. ki Sagir ya ci amanar ki. Bana son ki samun duk wani shakku akan san da nake yi Sagir. Lallai kuwa ka tsallake rijiya da baya Directed by Amin Arrohus 747.